sake jaddada wa duniya cewa kungiyar ECOWAS na nan kan bakarta game da batun fitar da kudaden bai daya a shekarar 2020 shine makasudin wannan taro na birnin Yamai wanda ya hada shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da Alasan Watara na Cote d'Ivoire da Nana Akufo-Addo na Ghana da Fonya Simbe na Togo bugo da kari shugaban rikon kungiyar ECOWAS. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu mai masaukin baki ya bayyana cewa an daɗe ana tafka ruwa ƙasa tana shanyewa. saboda haka lokaci ya yi da ya kamata a gani a ƙas domin cire dukkan wani shakku daga zuciyoyin talakawan yankin na ecowas samar da sassaucin hada-hada ci gaban kasuwanci da karfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe goma sha biyar na yankin sai da yawo shine abin da ake fatan cimma a ƙarƙashin wannan tsari da ya samo tushe a 1987 saboda haka shugabannin kasashe mambobi suka dage har sai haƙa ta cimma ruwa in ji ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba. Idan an samu kuɗi iri guda cikin kasashen nan guda goma sha biyar to kasuwanci tsakaninmu zai sauki. Eh, tattalin arziki ma cikin eh, wannan fannin na kasashe goma sha biyar zai yi armashi zai bunƙasa zai ci gaba to amma ka gani kama yadda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba to muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata yana cikin zuciyar shugabannin kasashe a ce an yi wani abu nan zuwa shekara uku masu zuwa bisa ga harkar kuɗi saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai ɗaya cikin wannan kasashen goma sha biyar ba to hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba tun da ka gani yanzu ai a cikin shekaru ashirin ko talatin da suka wuce mu kasashen afirka na yamma mu ne muka yi kuzari amma yadda ake lissahi mu da kan ma ba mu huce kashi goma sha biyar ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya takara kare ba ne ba a ci gaba ba amma inda mun samu kuɗi guda na ƙasashen guda goma sha biyar abin zai sake wannan shine karan farko da ake shigar da najeriya cikin jerin ƙasashe mambobin kwamitin task force mai alhakin tafiyar da ayyukan samar da kuɗaɗen bai ɗaya duk kuwa da cewa ƙasar na rike da kashi saba'in daga cikin ɗari na baki ɗayan arzikin yankin sai da yawo saboda haka shugaba muhammadu buhari ya ce najeriya ba ta zama tana cin wannan taro ba akan ministoci da ko shugaban kasa sai wannan taron saboda haka nan da wata uku kwamiti za su yi aiki a yi taron a ghana daga nan kuma za a san inda aka nuha. Yanzu dai kasashen sun bayyana cewa za su yi koyi da yadda kasashen turai suka shimfiɗar da tsarin kuɗaɗen euro. domin cikar wannan guri ba tare da wata mushkila ba. Akwai wasu suna bayar shawarar to a shekara 2020 a fara da wanda suke iya kamar yadda kasashen turai suka gwada mana tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yadda ake yi kamar yadda kasashen turai suka aza ana aza ka'idoji idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya ana iya fara wannan kuma wasu na cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda goma sha biyar su cika wannan alƙawalin su cika wannan sharɗin sai a fara. Za dai a gudanar da wani taron na kwamitin task force a watan Fabrairun 2018 a ƙasar Ghana domin tsayar da tsarin wannan sabuwar tafiya. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.